sunan shi Musuba Hashim amai da gudawa ce yake yi yaushe fara yau da safe to yanzu ga ku asibiti kun samu gado a'a yana nan dai ciki Daya daga cikin dangin waɗanda suka kamu da wannan cuta kenan da yanzu haka ke karɓar magani a asibitin zana da kenan birnin kano inda fiye da mutum ɗari ke kwance tun kimanin makonni uku da suka gabata ne aka fara samun rahoton ɓullar cutar a wasu sassan birnin kano na yi ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar Dr. Labaran Abubakar Yusuf dangane da matakan da suke ɗauka. Amma an ce da ni yana halartar taron bitar zaburar da manyan jami'an gwamnatin Kano wanda ke gudana a can Kaduna. Dr. Tijjani Hussaini mukaddashin daraktan kiwon lafiyar jama'a da takaita yaduwar cutuka ne a ma'aikatar lafiya ta jihar. Mun fara ganin saruwar su masu amai da gudawa wajen sati hudu da suka shige. Shi a ka'ida idan aka zo da irin wannan yanayi mutane ana bin su duk wanda aka tabbatar shine ana bin gidansu a tabbatar an abin da ake kira chlorination kamar a tsarkake. shi inda muhallin da mai cutar yake ma'aikatan lafiya sun bi dukkanin gidajen da muka tabbatar cewar mutum ya zo um, an yi wannan ayyuka sai dai ga dukkanin alamu waɗannan matakai kamar ba sa tasiri ta la'akari da karuwar mutanen da ke ci gaba da kamuwa da cutar waɗanda galibinsu ke karɓar magani a ƙasa ba tare da sun samu gadon kwanciya ba asibitin zana yana da gado kusan mutum saba'in gadon wanda yake da kwalara saboda shi kansa gadon kwalara ba wai gado ne irin da ka sani na kwanciyar asibiti ba musamman ake yinsa uh, eh, mutanen da suke zuwa sun fi mutum saba'in idan ka ce a'a mutum saba'in nake da shi saboda ba na son na kwantar da wani sai akan wannan gadon yana nufin cewar to koma gida cutar amai da gudawa cuta ce da idan mutum ya fara ta yanzu ka ba shi awa ɗaya awa biyu ƙasa da haka ma zai galabai taron jikinsa ya ƙare mutum zai iya mutuwa so maimakon mu ce a'a kai gadon mu fa na kwanciya ya ƙare ko ma gida saboda ba ko ina ne kuma za su zai je a karɓe shi ba shi yasa ka ga wasu kamar an kwantar da su a nan ba wai don ba su samu eh, kula ba ne a'a domin ba ma son mu tura su gida ne haka kuma dr tijjani Hussaini ya yi bayanin cewa sun lura da wani abu da ke da nasaba da karuwar masu kamuwa da cutar abin da muka lura da shi a nan shine yawancin wanda suke kwance wanda suka zo ne dubiya suka ƙara komawa wani wajen ma yana wannan dubiyar shi ma zai fara amai da gudawa kusan da yawa za ka ga daga cikinsu abin da ma yasa suke zaune a nan za a yi ta hana mutane bace yanayi ne kuma na al'ada a saboda haka ne ya ce sun yanke shawarar samar da wasu cibiyoyi na musamman domin kula da masu fama da wannan cuta ta kwalara yanzu mun lura cewar asibitin zana shi kaɗai ba zai iya ɗaukan wannan nauyin ba so yanzu mun identifying wasu wasu wasu ƙananan asibitotuwa yanda idan mutum yana jin wannan rashin lafiyar zai iya zuwa ya ga ma'aikacin lafiya dr tijjani Hussaini ya shawarci jama'a game da hanyoyin kariya matakan kariyar da mutane za su ɗauka shine su tabbatar sun tsabtace ruwansu za su tsabtacewa idan suka dafa shi ko kuma abin suka sa aka sa masa abin da ake kira da akwai chlorine da ake sawa na ruwa na biyu idan mutum ya shiga ban ɗaki ya tabbatar ya wanke hannunsa da sabulu ko da toka na uku shine mutum ya ya guji cin abincin da ba a dafa shi ba ko kuma abincin da aka dafa shi kaɗan sannan kuma an fi so idan abincin shi kansa yana ɗan ɗimi yana da zafi mutum ya ci a wannan lokacin abu na gaba kuma shine idan mutum ya ga mai zoɓo a hanya abubuwa dai da ake siyarwa na hanya wanda mutane suke yi su tabbatar an ɗan rage batun da ba za a ce dina gaba ɗaya ba a tabbatar an rage sannan kuma idan mutum ya sai kayan marmari ya tabbatar ya wanke shi babban abu kuma shine duk gidajen da muka je muka bi mutanen da suka kamu da wannan cin za ga ban ɗakin ba shi da kyau muhallin ba shi da kyau Su da akwai buƙatar mutane a wannan yanayi musamman su tabbatar sun tsabtace muhallinsu sun daga dukkanin ƙazanta duk da cewa cutar ta kwalara ta ɗauki makonni a nan kano galibin jama'a a jihar ba su da masaniya game da ita har sai bayan da ta fara kamari kwanaki biyu da suka gabata lamarin da wasu ke dangantawa da gazawar hukumomi ta fuskar faɗakarwa mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria